fi shigowa ta nan sai aka buƙaci shi ba a yi jayayya mai kyau ba a yi jayayya da tafi kyau saboda haka kaga a nan ubangiji subhanahu wata'ala yana nuna cewa duk sanda zaka isar da wani sako da ke ganin yake da gyara da faɗakarwa da tunatarwa ya zo da sa shi ke mai kyau hanyar cike da hikima masa dan yatsa hanyar halaka ila azizi mai kyau shi kana da buƙatar dauke da kana da buƙatar ka samu tazkiya abinda zai tsarkake zuciyarka العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wato yana daga cikin haƙoƙi tsakanin musulmi da musulmi yi wa juna nasiha faɗakar da juna jan jawa juna hankali akan abubuwan da ake ganin ya kamata a yi hakan wani haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambata na musulmi kan ɗan uwansa musulmi wa tansa haka fansah lahu nabi ce in ya nemi yi masa nasiha to kai masa nabi sallallahu alaihi wa sallama a hadithin tamim ibn aus addari dari radiyallahu anhu yana cewa addinin nasiha qulna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim cewa addini nasiha ne sahabai suka ce gawa nabi ya ce ga allah da manzansa da littafinsa da ainihin shugabannin musulmi da sauran al'ummar musulmi saboda haka nasiha tana daga cikin abin da yake haƙƙi na musulmi ga ɗan uwansa musulmi to amma kamar yadda aka sani cewa duk wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da shi ko manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da shi za mu ga cewa akwai ƙa'ida akwai doka akwai tsari wanda allah subhanahu wata'ala da manzansa suke ajewa na yin wannan abu ta yadda zai zama an yi shi kuma ya amfanar an samu mori yadda ake so a samu a ƙarƙashinsa a yi wa mutane nasiha ko yi ma wani nasiha ko gyara ko jan hankali wani abu ne da dole ne ya kasance cikin wani yanayi da zai tabbatar da ƙauna da soyayya da damuwa da tausayi ga shi wanda ake wa nasihar ma'ana wanda ake wa nasihar ya fahimci cewa mai yi masa nasiha yana yi masa wannan nasiha ne saboda yana son shi saboda yana ƙaunar shi saboda yana tausayin shi saboda yana son shi da alkhairi saboda yana son ya gaya samar masa da wata maslaha ko kuma wata maslaha ta samu daga ɓangarensa to wannan kuwa ba zai yiwu ba sai idan ya zanto an bi tsari wanda musulunci ke bukata a bi wanda zai sa har shi wanda ake wa nasihar ya fahimci haka Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa qulu nasi husna ku gaya wa mutane maganar da take mai kyau wa qul ibadi yaqulu ya yaqulu ahsan ka gaya wa bayina su faɗi maganar da take mafi kyau Allah subhanahu wata'ala yake cewa o ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan kai kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bil hikma da hikima wal maw'izati al hasana da kyakkyawan wa'azi wajadilhum billati hi ahsan in har abin sai ya kai ga ayi ja in ja ko musanyar magana to ayi ta hanyar da take mafi kyau kaga ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wannan aya ya faɗi abubuwa uku wanda duk hanyoyi ne wanda kamata a lura da su yayin da za a yi nasiha hikima wa'azi mai kyau sannan kuma aljidal wato musayar musayar magana alhikima Allah da ya hikima bai sifanta ta da alhasana ba bai ce hikima mai kyau ba saboda ba a samun hikima sai mai kyau duk wani abin da ka ji an ce hikima ne to yana da kyau in kuma har baya da kyau to ba zai zama hikima ba saboda haka ita ba a buƙaci sai an sifanta su da mai kyau ba domin babu wata hikima mara kyau bari a ce ana son hikima mai kyau ba mara kyau ba amma almau'iza wa'azi akan iya samun wa'azi mai kyau akan iya samun wa'azi mara kyau saboda haka sai Allah ya ce a yi wa'azin mai kyau wato wanda yake kunshe da kyawawan kalmomi wanda yake kunshe da tunani da hankali da hangen nesa sannan da ya yi maganar jidal wato musayyar magana kamar jayayya faɗi in faɗa to ba a ce alhassan ba sai aka ce al'ahsan saboda wajen musayar magana galibi shaidan ya fi shigowa ta nan to sai aka buƙaci shi ba a yi jayayya mai kyau ba a yi jayayya da tafi kyau saboda haka kaga a nan ubangiji su wata ala yana nuna cewa duk sanda ka isar da wani saƙo da ke ganin kunshe ke da gyara da faɗakarwa da tunatarwa to ka bi hanyar da take mai kyau hanyar da take cike da hikima hanyar da take ɗauke da wa'azi mai kyau hanyar da take ɗauke da mayar da martani ko kuma musayar magana wacce ke mafi kyau ubangiji wata wata'ala ya nuna mana cewa wannan shine abin da ya fi dacewa ko kuma abin da ya kamata a ce an samu duk wani wanda yake kira zuwa ga wani abin da yake na alkhairi ne ah, za mu ga a cikin 'yan kwanakin nan wato wata zahira tana so ta zanto tana ta maimaituwa har ma tana so ta zama ta yi yawa a cikin al'umma shine yayin da wani zai fito yana yin nasiha sawa'un ga wani wanda yake suke sa'in sa da shi ko ga wani shugaba ko wani na sama da shi za ka ga cewa ana amfani da wasu kalmomi waɗanda suke kunshe da da da tsinuwa wani lokaci da faɗa baƙaƙen maganganu maganganu marasa daɗin ji wannan baya daga cikin tarbiyya ta musulunci kuma babban abin takaicin za ka ga cewa wannan bai bai takaita akan ko wasu wanda suke jahilai ko wasu wanda suke ba a san su da ilimi ba ko ba a san su da hankali ko a'a har ta waɗanda ake ganin cewa su za su zanto fitila da za su haskaka wasu sai ka ga cewa irin wannan tana fitowa daga bakin su ga cewa malami yana so isar da wani sako sawa'un ga shugaba ko ga wani wanda yake ganin cewa yana yi ba daidai ba amma cikin isar da sakon sai kaga cewa yana amfani da kalmomi wanda suke kunshi suka kunshi la'ana suka kunshi zagi suka kunshi cin fuska suka kunshi taba mutunci wanda wannan kuma ya sabawa yadda koyarwar musulunci ta bayar ta nuna yadda ya kamata a isar da nasiha ga wanda ake so a yi wa nasiha ta nasiha mataki mataki ce akwai matakin da mutum zai yi a asirce musamman ga wanda ake da damar a isar masa da nasiha na asirce za ta fi tasiri ko wanda yake da wani matsayi babba wanda yi masa nasiha a asirce zai fi jan hankali akan fitowa ka ce wane wane wane yana kaza saboda haka ya daina annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi nasiha ga mutane idan sun yi ba daidai ba to amma yakan ɓoye sunansu ba tare da ya bayyana ko su wani ne bai ce ma balu aqwamin na kaza wa kaza me yasa mutane suke kaza me yasa wasu mutane suke kaza ba tare da ya fito ya faɗi ko su wani ne ba wanda aka yi dan shi ya san dan shi ake yi ba tare da ambatan suna ba to wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi wanda ake isar da nasiha har ila yau in ta kama wani abu ne wanda ya riga ya bazu ya shahara ba wai boye mai aikin baya da wani ma'ana saboda shi kansa mai aikin ya fito ya bayyana kansa an san shi kuma yana tutiya da abin da yake to don ka ambaci sunan shi anan ba a cewa kayi kayi laifi don shi kansa ya bayyana kansa to amma ya za ka isar masa da wannan nasihar to wannan shine abin da musulunci yake nuna cewa duk yadda ya kai ga dagawa ya kai ga tsaurin kai da abin da kai kada ka bi irin abin da ya yi kada ka zama kamar yadda yake kai ma kamar da kanka haka ah, Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya cewa annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Harun su tafi zuwa ga Fir'auna izhaba ila fir'auna innahu tagha ku tafi zuwa ga Fir'auna aka faɗi yadda yake ce yayi dagawa to duk ya ketare duk wani haddi ya ketare duk wata iyaka domin har ya kai ga da'awar uluhiyya ga kansa da da'awar rububiyya cewa shi Allah ne ma alimtu lakum min ilahin ghairi ko kuma ana rabbukum al'ala amma duk da haka sai Allah ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku ya masa magana wacce ke mai taushi ku gaya masa magana mai laushi la'allahu tana yiwa sanadiyar wannan tausasa murya da za ku yi wajen yi masa magana ya tazakkar zai wa'azantu auyar sha ko kuma tsoron Allah ya shige shi saboda a duk wani wanda za ka gani yau kana kunje masa gyara musamman ɗan uwanka musulmi ya ansa sunan musulunci ba zai kai fir'auna ba barnarsa ba ta kai ta fir'auna ba saura kai kuma duk irin matsayin da kake ji kana da shi ko ilimi ko sani ba za ka kai annabi musa ba amma ga shi allah subhanahu wa ta'ala ya ce a gaya wa annabi musa ya gaya wa fir'auna magana mai taushi magana mai laushi kaulan layyinan kaulan layyinan shi yasa da ya je masa kaga ce masa ya hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha shin kana so ka tsarkaka kana so in nuna maka ka dan ka samu shari'a kaga sai ya kawo masa abin da su ga kamar na tallata masa ne ba wai ya zo da ya tursasa shi ba ya matsa masa ko ya nuna masa dan yatsa hallaka ila an tazakka shin kana da buƙatar ka tsarkaka kana da buƙatar ka samu tazkiya abinda zai tsarkake zuciyarka ya tsarkake ka a gaban ubangijinka saboda haka kaga ashe lokacin da mutum ya zo faɗakarwa ya kamata ya zanto irin wannan usulubi shine za a rika samu a tare da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo cikin sayo muslim hadisin abu huraira sahabbai sun cewa ya rasulullah ud'u alal mushriki ya rasulallah ka yi mummunar addu'a ga mushrikai ka yi musu mummunar addu'a saboda lokacin sun wato tsangwami musulmi sun sako su a gaba suna azabtar da su har ma wasu suna mutuwa sauraka sai suke ganin annabi ya yi addu'a mana allah ya halaka su annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce inni lam ub'ath la'anan wa inna ma bu'istu rahma ni fa ba aiko ni in rika la'anta ba an aiko ni ne in zama rahama la'anta shi ka wato ka roƙi Allah ya nesanta wani daga rahamarsa shine la'anta ce ni kuma rahama ce yaushe kuma zan yi ma wani addu'ar Allah ya nesantar da shi daga rahama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ana rahmatun muhdat sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda anas yake faɗa a hadisin hadisin muslim lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la'anan wala fahashan wala sab wala sabbaban annabi kasance mai la'anta ba ko mai zagi ko mai kazamtacciyar magana baya kazamar magana baya la'anta baya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama yana yana ma tsoratarwa akan zagin musulmi ko la'antarsa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin sabit ibn ibn dhahak al-ansari radiyallahu anhu ma'aiki yake cewa la'anul muslimi ka qatlihi la'anul muslimi ka qatlihi la'antar musulmi kamar kashe shi ne to duk wanda zaka yi wa addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya nesanta shi daga rahamarsa kace Allah ya la'ance shi kalmar Allah ya la'ance shi ma'ana Allah kada ya gama shi da rahamarsa to wanda kamar kashe shi ne wato a nan tashbihi ne wanda almushabbah din ma ashad min almushabbah bihi saboda allan wanda za a kashe in an kashe shi akan imani sa kyau zai yi zai je ya samu sakamakon ubangiji subhanahu wata'ala sabanin wanda za a la'ance shi a roƙi Allah subhanahu wata'ala ya nisanta shi daga rahama da a ce ga wani a bashi zaɓi ko a kashe ka ka shiga ka samu rahamar Allah ko kuma a yi maka addu'a ka rasa rahamar Allah ka ci gaba da rayuwa ba ta yadda za a yi mutumin da yake da hankali ya ce a'a a banni in ci gaba da rayuwa amma kada in samu rahamar Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anul mu'mini ko la'anul muslimi ka qatlihi haka nan yake fadar cewa sibabul muslim sibabul muslimi fusuk zagin musulmi fasikanci ne wato fita ne daga biyar Allah wa qitaluhu Ya yaƙarsa kuma kafirci ne wato butulci wa Allah ne da butulci wa ni'imarsa haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna ta'anina wal la'anina la yakununa shufa'a la yakununa yawmal qiyamati shufa'a wala shuhada masu yawan suka masu yawan zagi da la'anta ranar gobe kiyama za su taba zama shufa'a masu ceto ba za su zama masu shaida ba a nan wato mummunan tambari ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga musu domin ita shi ceto mutanen kirki ne suke yin ceto kamar yadda shaida adalai ne suke yin shaida yayin da annabi sallallahu alaihi ya ce duk masu yawan zagi da suka da ɓaci ba za su taɓa zama masu shaida ba a ranar gobe kiyama ma'ana ba adalai ba ne الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وبنجد يا سنياكو الأمة وتكي وسطا زكاتكي وتو الأمة وتكي عادلة كمان يزوء تفسير مقبة عدولا خيارا جعلناكم أمة وسطا أي جعلناكم عدولا خيارا سنياكو عادلي زاببو دمكو زمو ما سشيدا من ترضون من الشهداء saboda wanda zai zama mai shaida sai ya zama yardajje sai ya zama zaɓaɓɓe sai ya zama adali sauraka wanda ya zanto mai yawan zagi mai yawan tsuna tsinuwa to ba zai taba zama yardace ba ba zai taba zama adali ba sannan wala shufa ba zai zama mai ceto ba saboda ceto salihai su suke yin ceto kamar yadda ya zo cikin hadisi a sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wata'ala ranar gobe kiyama zai ce eh, eh, shafa'a eh, salihun wa shafa'atul mala'ika wa shafa'atul anbiya wa lam yabqa illa rabbu illa arhamur rahimin shafa'a salihun kace masu mutane kirki sun yi ceto saboda haka wanda suke da irin wannan ɗabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za su taɓa zama cikin masu ceto ba don ba mutanen kirki ba ne ba za su zama cikin masu shaida ba don ba adalai ba ne to bare kuma ya zanto a mutum ya zanto ko mutane su zanto masu la'antar shugabanninsu kowane abu shugaba zai yi abinda aka buƙace ka shine kai haƙuri ka yi masa nasiha ka gaya masa abin da ya dace in kana da hanyar da za ka isar da nasihar nan ma sirran shi ya fi kamata in ba ka da ita to ka fitar da ita a cikin siga wacce ke mai kyau siga da za ta nuna cewa kana son shi kana kuma ƙaunarsa kana kuma masa fatan alkhairi kana son cin nasararsa a cikin shugabancinsa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda zo cikin hadisin anas wanda malamai da yawa sun ruwaito hadisin abin ibnu abi asim ya ruwaito shi a cikin kitabu sunna hakanan abul qasim at-tamimi mai littafin al-hujja fi bayan al-mahajja shi ma ya ruwaito shi al-baihaqi a cikin shu'abul iman abu amr ad-dani cikin sunan al-warida anas yana cewa kana kubara'una min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi sallama. yanhaunana an sabbil umara yake cewa shugabanni ko manya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna hana mu zagin shugabanni ke suna hana mu zagin shugabanni yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tasubbul umara ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا واتقوا واتقوا الله واتقوا واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب zallaci kada ku zagi shugabanninku kada ku yi musu algush wato kada ku ha'ince su yayin da za su ba ku aiki ku ƙi yin aikin yadda ya dace har ya zanto ana zagin su a dalilin rashin yin abin da ya dace kada ku yi wannan hakanan wala sohun kada ku rika saba musu in sun sa ku abu ku daina kangarewa mutukar abin nan ba saban Allah ba ne. saban Allah ne wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba saban Allah bane kada ku kangare musu ku butulce annabi sallallahu alaihi wasallama yace wasfiru ku yi hakuri yayin da za ku ga abin da bai kamata ba daga wajen su to ku yi hakuri ku ji tsoron Allah zai ga al'amarin ya zo kurkusa sauraka wannan ita ce koyarwa da annabi sallallahu alaihi ya yi wa al'umma annabi sallallahu alaihi yana cewa khiyaru a'immatikum الذين تدعون لهم ويدعون لكم وتسلون عليهم ويسلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم mafi alkhairin shugabanninku su ne shugabannin da za ku riƙe musu addu'a mai kyau su ma suna muku addu'a mai kyau za ku riƙa roƙa musu rahamar ubangiji su ma suna roƙa muku rahamar ubangiji ce amma mafi sharrin shugabanninku su ne waɗanda za ku riƙa la'anta suna la'anta ku yadda za ku faɗi baƙar magana a kansu su ma in sun tashi haka za su faɗi bakar magana a kanku to yadda aka samu haka to shi al'umma ta lalace shi ya sa abu abu abu sabi'i ɗaya daga cikin tabi'ai amur ibn abdullahi ibn ubaidillah al kofi yake cewa ma min qaumin ma min qaumin yasubbuna eh, umara'ahum illa hurimu abin ma min buna yasubbuna umara'ahum illa humiru adlahum babu mutanen da za su rika zagin shugabanninsu face an haramta musu abinan an haramta musu alkhairinsu dukkan wani shugaba da dukkan wani talaka da zai zanto yana tsinewa shugaba to kansa yake jawo matsala don tsinuwa da mummunar addu'a ga shugaba in ya lalace lalacewar ta ba kai sai ta shafe ka domin shi yake rike da ragamar tafiyar da al'amarin rayuwarka sabanin kyakkyawar addu'a da za ka yi masa kyakkyawan fata da za ka yi masa wanda in ya samu kyakkyaruwa ya dora kafarsa a kan tafarki na daidai kai ma abin zai shafe ka shi ya sa ma'arufin karfi wanda daga cikin magabata yake cewa man la'ana imamahu hurima adlu wanda duk zai la'anci shugabansa to za a haramta masa adalcin shugaban wato zai zanto duk abin da ya samu shugaban ko wannan mummunar addu'ar da zai masa ta kama shi to shi ma sai ya gaba daɗi saboda haka nasiha ta magabata irin wannan tana nan da yawa ana so ya zanto kullum fatan alkhairi ake masa ko ake wa shugabanni akan cewa Allah subhanahu ya ganar da su ya sa musu tausayi a cikin zukatansu ya sa su rarrato masu san al'umma su irin wani addu'ar ya kamata ai amma ka ga mutum yana Allah ya tsine muku Allah ya muku kaza Allah ya muku kaza wannan baya daga cikin abin da ya dace idan ya zanto wanda ma ba musulmi ba an hana ka tsine masa annabi ya ce ba zai tsine ma waɗanda suke ba musulmi kuma masu cutar da shi da waɗanda aka nemi ya tsine musu din cutar da shi suke su Abu Jahal ne su Al-Walid ibn Mughira Eh, su ubayya ibn khalaf su as ibn wa'il waɗannan su ne waɗanda ake cewa ya musu addu'a amma da haka da yake cewa lam ub'ath la'anan wa inna ma bu'istu rahma to ina kuma ga wanda yake musulmi wanda kai ka yadda cewa ya tafiyar da al'amarinka da yardarka sauraka irin wannan bai dace ba kuma abin ya fi muni idan zai zanto waɗanda su ya kamata su yi wa mutane Eh, gyara su ya kamata su haskaka wa mutane yayin da suka ga mutane suna tafiya cikin duhu kuma su ne zanto za su rika irin wannan to abin ya fi muni a nan domin wanda zai ga suna yi to shi ma zai samu abin kwaikwayo ne a wajensu babu shakka wannan wani abu ne wanda ya kamata a guje shi an sani cewa akwai abubuwa da yawa waɗanda suke buƙatar gyara a cikin rayuwa kuma haka rayuwar take ba tun yanzu ba kuma ƙasarmu mu kaɗai ba amma isar da saƙo cikin yanayi wanda yake ɗauke da girmamawa ce cewa qulu nasi husna ku gaya wa mutane magana mai kyau ku gaya musu maganar da za su yadda cewa wannan magana ce ta masoyi ta mai kauna ba magana ce ta wanda yake kokarin ya ci zai fuska ba Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki cikin lamuran mu abubuwan da suke damu mu ubangiji kuma subhanahu wataala ya yi mana su